يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kamar yadda muka alkawarta cewa yau insha Allahu za mu gabatar da darasi na musamman game da abin da ya shafi ciwon zina zina ciwo ne ibn al-qayyim yake cewa duk cikin cututtukan da suke bayan ƙasa babu ciwon da ya fi wahalan warkewa irin zina ya ce duk cikin cututtukan da suke bayan ƙasa babu wani ciwo da yake da wahalan warkewa irin ciwon zina kuma babu wata cuta da take fatattaka al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin zina zina ciwo ne a cikin suratul ahzab Allah ya ce ya nisa annabi يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا الله يتي يا نساء النبي يا كوماتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يتي لستن كأحد من النساء matsayinku ba ɗaya yake da matsayin ɗaiɗaikun sauran matan duniya ba Ini takaitun nan. Allah ce amma in kun kiyaye dokokin Allah ai kun ga matar annabi ludu matar annabi nuhu da bata kiyaye dokokin Allah ba Bi hana ta shiga wuta ba Allah ya ce lastunna ka ahadi minan nisa'i matsayinku ba ɗaya bane da matsayin kun sauran matan duniya Allah ya ce ini takaitun nan amma in kun tsare tsoron Allah Falatak takba'na bil qawli kar ku dinga ya zancen ku in za ku yi magana Allah ya ce kar ku dinga ya maganar ku fayyatuma allazi fi kalbihi maradun har wadda zuciyarsa take da ciwo ya sa tsammani wa kenan mazinaci mata Allah ya ce fala takba'na bil qawli kar ku dinga rereye sautin ku kar ku dinga rangwadi da magananku. yayin da kuke magana da mazajen da ba naku ba me dalili Allah yace liyab ko fa yatma allazi fi kalbihi maradun Allah ya har wadda zuciyarsa take da ciwo ya sa tsammani ko zai samu dama ne Allah ce to kar ku bude wannan kofa Ibn al-Qayyim ce babu wata cuta da take ɗaiɗaita al'umma kamar cutar zina cutar zina hatsarin zina ya shafi yara hatsarin zina ya shafi tsoffi hatsarin zina ya shafi maza hatsarin zina ya shafi mata hatsarin zinace zinace da mutane suke yi jama'a ya shafi dabbobi da ba mutane ba babu wadda zai ɗauki zina a matsayin sana'a salon rayuwa sai wadda ya yanke alaƙa tsakanin shi da wadda ya halicce shi babu wadda zai ɗauki zina a matsayin matsayi a matsayin salo sai wadda ya yanke alaƙa tsakaninsa da Allah wata rana abdullahi Ɗan mas'ud hadisi ne da al'imamul bukhari da muslim suka fidda shi ya ce ni na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙultu ya rasulallah ayyu zambi a azamu inda ya ce na ce ya manzan Allah a duk laifuffukan da ake yi wa Allah wani laifi ne ya fi girman zunubi a wajen Allah ƙada sai annabi ce an taji lillahi niddan wa huwa kalakaka ka sanya ma Allah kishiya bayan Allah shi ya halice ka shi kaɗansa ƙulci inna zalika da azim abdullahi ɗan masud ya ce na ce tabbas wannan babban al'amari ne ƙultu ya ce sai na sake cewa manzon Allah sun ma'ayyu sai wani laifi ya biyo bayan shirka da Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an taqtula waladaka da kafu an ya ta'ama ma'aka shine ka kashe ɗanka don gudun kar ya ci abinci tare da kai a rayuwa ka kashe ɗanka don kar ka ɗauki ɗawainiyar ɗanka annabi da ya zo kwatancan sai ya kwatanta da kisan ɗa domin a bisa al'ada ko 'yan fashi da makami da suke kashe-kashen jama'a su karbi dukiyarsu suna ɗauko dukiyar ne su kawo wa matansu da 'ya'yansu wannan kuma akan maslaharsa sai ya kashe ɗansa to kaga duk duniya ba wadda ba zai kashe ba ko annabin Allah ne qultu abdullahi ɗan dan mas'ud ce sai na sake cewa manzon Allah thumma ayyu sai me manzon Allah fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai yace an tuzaniya halila ta jarika ka yi zina da matar makwabcinka duk laifin da za ka yi wa Allah a musulunci idan ba shirka da Allah ba ne idan ba ran wani musulmi ka kashe ba ba laifin da za ka yi wa Allah a ce laifinka ya kai kamar ka yi zina a musulunci duk laifin da za ka yi wa Allah idan ba shirka da Allah ba ne idan ba kisan kai kai ba babu wani laifi da musulunci ya ambata wadda girmansa da muninsa ya kai kamar kai zina a musulunci yan uwa zina babu kyau ku guji zina zina babu kyau ku guji zina mata ku ji tsoron Allah ku guji zina zina fatattaka al'umma yake yi fatattaka wanda in ba Allah ne ya kawo mata ɗauki ba wallahi ba ta sake samun kanta a cikin warware har abada haka annabi ya faɗa fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fin nisa abinda ya fara ɗaiɗaita banu isra'ila karshe sai da ta kaima ga nassosi cikin alkur'ani ta kota ina Allah ya tsine musu albarka annabi ya ce farkon fitin zinace zinace suka fara annabi ya ce ka yi zina da matar makwabcinka abdullahi dan matsuri ya ce fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqaha Allah sai ya saukar da ayoyi a cikin alkur'ani don gaskata manzonsa akan wannan fatawa da ya bayar alaihi salatu wasalam الله sai والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يظنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الله يتي عباد الرحمن باين الله مي رحمة وات سكا يد الله شيني وبنجدنسو الله كدي ذاس بوتا وبابو أبوكين تاريا الله يتي لا يدعون مع الله إلها آخر باسا شركة الله باسا بوتا مع الله تارد وني أبين بوتا دبن koma bayan Allah Allah ya ce ba sa shirka da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi sannan ba su kashe wata rai da Allah ya haramta ba da haƙƙi ba kun ga ba sa kisan kai kenan Allah sai ya ce wala yaznun kuma ba su zina kun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da fatawa a wannan hadisin haka ayar alqur'ani ta zo Abdullahi dan Mas'ud ya ce Allah sai ya gaskata manzonsa akan fatawa da ya bani laya la yad'una ma Allahi ilahan akar Allah yace nagartattun bayin Allah Allah yace ba su shirka da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi sannan ba su kashe rai da Allah ya haramta a kashe ba tare da hakki ba Allah sai yace wala yaznun Allah ya ce kuma ba su zina wa ya yaf'al zalika Allah ya ce duk wanda ya aikata wancananka ma'ana ya aikata wani daga cikin waɗannan miyagun ayyuka ko dai ya yi shirka da Allah ko ya yi kisan kai ko ya aikata zina Allah ya ce yalka sama zai gamu da masifu da za su addabe shi wa mai yaf alzalika Allah ya ce duk wanda ya aikata wani daga cikin waɗannan miyagun ayyuka yalka sama, Allah ya ce zai gamu da masifu da za su addabe shi jama'a za ku ci, wallahi babu wadda zai ɗauki zina yayinsa ba rayuwa ba har mutuwa wallahi ba zai mutu mutuwan alkhairi ba wallahi har barin duniya ba zai bar duniya a sa'a ba mazinaci bayi kyakkyawan ƙarshe mazinaci bai kyakkyawan karshe yalka a samun Allah ce zai gamu da masifu za su addabe shi za su da baibaye shi yuba a fulahul azabu yau malkiya a fulahul azabu yau malkiya mace wa ya kwallo fihi muhala Allah ya ce kuma idan an yi tashin alkiyama za a ninnin mishi azaba wa ya kwallo fihi zai dawwama a cikin wannan azaban a cikin walakanci da gaskanci zina jama'a muninta ya wuce duk yadda mutane suke tsammani alhaji kaga uwa uwa da matsayin da uwa take da shi akan ɗa bayan Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya babu mai haƙƙi akan mutum kamar uwarsa ka san matsayin dalilin da ya sa uwa ta samu wannan matsayi abin ya ba mu uwa wannan kujeran ba wai zallan nonon da ta shayar da ɗanta ba ne arma za ta iya aihuwansa yau ta mutu wata ta shayar da shi zai yi ko ba zai yi ba ba wancin kashinsa ba ne wancin kashinsa za ta iya aihuwansa yau ta mutu yau wata ta ɗauki ɗawainiyarsa har yanzu mai gida zai yi ko ba zai yi ba ba goyonsa ba ne ba goyonsa za ta iya aihuwansa yau ta mutu yau wata ta goye shi har ya zama gida matsayin da uwa ta samu ya kai wannan matsayin shine haƙuri da kai ta aike ka a gidan aure wannan kujeran duk duniya babu wadda ya sai zauna maka akan haƙuri da kai ta haife ka a gidan aure wannan shine matsayi na ƙololo da uwa ta samu wannan falalar a kanka don me kai za ka yi zina da 'yar wani idan dai wannan gatan yasa a kasuwa kake alfahari in wannan gatan yasa a ofishin ka kake alfahari in wannan gatan yasa kake iya fitowa a cikin jama'a kai magana don me zaka yi zina da yar wani don me ita zaka tauye mata wannan daman matsayin uwa shine hakuri da ta yi ta aife ka a gidan aure ba zina ta yi ta aife ka ba inda zina ta yi ta aife ka da ta tozarta ka har abada malam wata in lokacin da ta haife kan baban ka ma dukan ta yake ta yi haƙuri ta aike ka a gidan aure ba abin da zaka biya uwa da shi don me kai zaka dinga bin ƴaƴan mutane kana zina da su abin da aka maka na gata a gidanku kai baka so ita ma wannan yarinyar ta samu wannan gatan ƴaƴanta su samu wannan falala matsayin da uwa ta samu na kololo na falala a kanka shine aihuwanka da ta yi a gidan aure malam lokacin da ta ɗauki cikin wata ko abincin da za ta ci a gidan babanka babu kai baka sani ba haka ta yi haƙuri ta daure ta aife ka yau duk inda ka je za ka yi alfahari ka ce ɗan kai ɗan gidan wani ne inda zina ta yi ta aife ka da ta ɓata maka rekod duk wadda kaga yana harkar zinace-zinace so yake ya jefa waɗansu al'umma a cikin wannan bacin zuciya ya jefa su a cikin wannan damuwa shi yasa idan ka dubi alkur'ani yadda Allah ya yi mu'amala da mazinata ya sha bamban da yadda ya yi mu'amala da kowane mai laifi eh duk hukunci a ƙur'ani idan Allah ya zo zai yi nasku zai shafe wani hukunci a canza da wani hukunci to za ka samu galibi wadda aka shatan wadda za a kawo ya fi shi sauki satin da ya wuce ai mun karanta ta kaba da shekara guda Allah ya ce kowace mace ta yi sai aka shafe aka mai da shi wata hudu da kwana goma to ce shi da aka shafe na shi ƙara azaba aka yi aka yi a farkon al'amari idan an kama mazinaci ko aka kama mazinaciya ko aka kama mazinaci da mazinaciya hukuncin da Allah ya musu shine a kama su a nemi daki, a kule su Allah ce kar ku buɗe su sai ran da suka kwanta dama Allahu akbar Allah ya san mazinaci idan aka kama mutum mazinaci farkon hukunci a musulunci da Allah ya musu ya ce ku kama ta ku kule ta idan babanta bai da lafiya bai halatta a buɗe ta ta je ta duba shi in kaninta bayi da lafiya bai halatta a buɗe ta ta je ta duba shi ba duk matsayin zumunci a duniya Allah ya ce ku kule ta kar ku yadda ku sake ta Allah ya ce sai ta mutu shi Allah ya san dalilin da yasa yace a kule su wallati ya atina alfahishata min nisaikum wallati ya atina alfahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا نعم واللذان يأتيانها منكم فأعذوهما وإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا الله يجي wallati atina alfahishata min nisaikum Allah yace waɗanda suke zakke ma alfasha daga cikin matanku ma'ana ma'ana waɗanda suke zuwa su aikata zina daga cikin matanku fastashidu alayhin na arba'atan minkum Allah yace to ku nemi shaidu hudu ku kafa akan tabbatar da cewa sun yi zina dama shaidun zina shaidu ne guda hudu fa in shahidu Allah yace idan shaidun nan suka tabbatar da cewa an kama waɗannan matan sun yi zina fa amsikuhunna fil buyuti Allah ce ku tsare su a cikin gida hatta ya tawaffa hunnal mautu har sai mutuwa ta zo ta ɗauke su au ya ji alallahu lahunna sabila ko kuma Allah ya ba su wata hanya ta hukunci ba wannan ba Allah ya ce ku kama su kule su. kar ku bar shi yawo a cikin gari wallazani ya atiyani ha minkum wallazani ai azani zaniya. Allah ce da mazinaci da mazinaciya wadda suke zakke wa zina a kama su fa'azuhuma Allah ya ce ku cutar da su ku ɗebi ruwan kwatami ku kwara musu ku tsarta musu yawu fa'azuhuma Allah ya ce ku cutar da su babu inda Allah ya zo magana akan mazinaci ka samu sauki akan maganarsa fa'azuhuma Allah ya ce ku cutar da su jama'a duk abin da aka ma mazinaci duk abin da al'umma tana mazinaci wallahi ba ta rama abin da ya mata ba duk abin da aka ma mazinaci wallahi ba a rama abin da ya ma al'umma ba idan aka kama mazinaci ya yi zina aka kama mazinaciya ta yi zina malas duk abin da aka musu wallahi ba ku rama abin da suka muku ba da Allah ya zo shafe wannan hukuncin sai ya shafe da na cikin suratun nur الزانية والزاني وكل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين عبد الله بن عباس يجي muna zaune a madina su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dinga ce mana khuzu'anni khuzu'anni khuzu'anni khuzu'anni kan ja'ala Allah lakum sabila da matan Allah ce hatta ya tawaffa kunna mautu aw ya ja'ala Allah lakum sabila annabi sai ya ce to ga hukunci ku zo karba akan manzilata kan ja'ala Allahu lahum sabila Allah ya bayar da rusa hukunci azaniyatu wal zani Allah ke mazinaciya da mazinaci sai aka fara da mazinaciya domin mazinaciya ita ce ummul khaba'is ta mace akan abin da shafi fajiribu kulla wahidin minhu ni a Allah yake fajiribu kulla wahidin minhu ni a min ma da aljanna Allah ya ce ku bula bulale kowane daya daga cikinsu bulala ne abin ya ce wannan shi ne hukunci na waɗanda ba su yi aure ba domin da ya ce ku zo an yi ku zo an yi ka da ji Allah mahu lahun na kabila sai ya ce albikru bilbikri jaldu mi'a wa tabribu sana wa sayyidu bil sayyibi jaldu mi'a wa rajul annabi ya ce wanda bai taba aure ba da wacce ba ta taba aure ba idan sun yi zina a musu bulala ɗari ɗari a kuma sa su a kurkuku na shekara ɗaya wacce ta taba aure da wanda ya taba aure a yi musu bulala ɗari tukuna a jirgin su a duniya lokacin da ba a yi hukunci Allah sai ya ce wala ta hukunci bihi ma ra'abatun fi dinin mai Allah ke karto tausayin su ya kama a cikin addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir in kuntum tu'minuna da Allah ta'ala wala ta'khusum bihi ma ra'abatun fi dinin mai Allah yace kar ku yarda tausayin su ya kama ku a duk da an jefe su Allah ya ce sun share ku sun sha da wala ta akusku bihi ma ra'atun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah ce kar ku yarda tausayin su ya kama ku lokacin da ake bulala su ko lokacin da ake jin su Allah ce in dai addini musulunci in kun yi imani da Allah da ranar alkiyama wal yashhad azaduhuma ta'ifatu min al-mu'minin sannan a samu rukan su yanki na mu'minai jama'a daga cikin mu'minai yi gangani Allah ya ce a zo a ga yadda za a bula musu ko kuma yadda za a ji da su yan ba na fadira ce ba wanda Allah ya tsoro shi wannan kwaci duk abin da za a kashe ko za a yanka annabi ya ce a wafa wuka da kyau a yanka shi maza maza domin a hutar mazuraci ne a shi a zura shi a ramin sai a daɗe shi rabinsa na bisne rabinsa na waje sai shugaba ya ayyana waɗanda za su jefe shi sauran jama'an gari sai su yi dandaso a zo ana kallonsa ana jifa idan wani ya jefa sai ya fasa mishi ido sai tausayinsa ya kama ka Allah ce kai mata ka za ta sami ka a ranar alkiyama malam ka koma ka yi tadabburin alkur'ani ka tuna yadda Allah yake arrahmanur rahim kyan wafi wata ta yi sanadiyar mutuwanta Allah ya kai matan wuta ka duba tausayi na Allah wani mutum ne aka ce a jefe shi an fasa mishi ido ko an fasa mai fiska ko an fasa mai hanci da dutse sai tausayinsa ya kama ka Allah ce kai ma kayi mishi laifi tausayinsa zai kama ka ne don baka san me yake muku a cikin environment ɗinku ba jama'a muna fahimta? kar tausayinsu ya kama ku idan an zo ana jefe mazinaci idan da za a jefa a jefa a jefa a jefa har can shi kenan sai ya kwanta kamar ya mutu idan aka zo za a cire shi sai aka ga ya motsa to ba cire shi za a yi a bashi ya karasa ba duwatsu za a sake ɗiba a ci gaba da jifarsa ya karasa ko hannunsa ya motsa duwatsu za a sake komawa a ɗiba a yi ta jifarsa har sai ya bar duniya jama'a wannan hukunci kawai da Allah ya yi ma wannan ku kun san ba karamin fajiri ba ne ba karamin fajiri ba ne malam ba fazina ba ba fazina ba ƙazafi wani ya jefi wata da zina wani ya jefi wani da zina sai aka ɗauko labarin aka kawo muku sai kuka yaɗa shi kuka tattauna wannan ƙazafin kuma kuka watsa shi Allah yake a cikin ku kowa a mai bulala tamanin kai ka san dalili wannan yarinya da kuke maganan zina zina zina a gefen nan taɗin ne ya muku daɗi uwar wasu ce wannan maganan ku zai iya hana ‘ya'yanta sakewa a cikin gari. zai hana ‘ya'yanta sakewa a cikin gari Allah ya ce wala ta akuskun bihi ma ra'afatun fi dinillahi kar tausayin su ya kama ku cikin addinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa laysa adaruhuma ta'ifatun min almu'minin ibn al-qayyim yace abubuwa uku Allah ya hada musu abu na farko yace a jefe su mafi munin kisa daga cikin kisa da za a yi wa mutum na biyu yace kar tausayin su ya kama ku na uku ya ce yadda suka ɓuya suka yi zinan a gayyaci jama'a kowa ya ga hukunci babu wadda da aka zo mishi haddi Allah ce a haɗa mishi wannan hukunci abu na farko kar a ji tausayinsa abu na biyu a tara jama'a su ga haddin abu na uku kar kuma tausayin kowa ya kama shi zina jama'a haɗarinsa ya fi kowane irin haɗarin laifi a cikin al'umma shi yasa da Allah ya zo a cikin alkur'ani sai ce wala taqrabu zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatahu wa sa'a sabila Allah yace wala taqrabu zina kar ku kusanci zina ba cewa yayi ba kar ku yi zina hanyar da za ka yi kiliya da zina Allah ya ce kar ka bi shi da yayi ka shi yake baka wannan shawara shi yake baka wannan umarni wala taqrabu zina Allah ya ce kar ku kusanci zina ba kar ku yi zina ba inda za a samu barbashin zina Allah ce kar ku yi kusa da wannan wajen Inna huka kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ya ce zina alfasha ce Allah ya ce hanya ce mai muni ya munana a ce rayuwar mutum tafarki ne na zina tafarkin yayi muni nasiha zuwa ga mazinata masu bin 'ya'yan jama'a ko matan mutane ku ji tsoron Allah ku tuna alakar ku da wadda ya halicce ku ku tuna wannan abun Allah ba su ku tuna in ba ku ji tsoron Allah ba Allah ba zai ji tsoron ku ba idan ba ku ji tsoron Allah ba Allah ba zai ji tsoron ku ba idan ba ku bi Allah ba Allah ba zai bi ku ba ku ji tsoron Allah ku tuna tsayuwar ku a gaban Allah ku tuna matsayin amanar Allah na al'ummar manzan Allah a kanku mazinaci abu na farko da yake shine wani environment ne wani society ne wata al'umma ce yake so ya durkusar da ita ƙasa babu walakanci mafi muni da za ka ma ɗan adam a duniya kamar ka yi zina da uwarsa malam da a shigo gidanku ana maka jaji waɗansu jiya sun shiga gidan sun yi fyaɗe ma uwarka gwanda a shigo gidan ana maka jaje uwarka ta mutu ya fi ko bai ba ta yaya za ka amsa wannan gaisuwa da a shigo gidanka ana maka jaje waɗansu sun zo sun yi fyaɗe wa mamarka gwanda a shigo gidan ana maka gajin mahaifiyarka tare su ba walakanci a duniya da zaka walakanta mutum kamar ka yi zina da uwarsa ba walakanci mafi muni da zaka ma dan adam kamar ka yi zina da yarsa babu walakanci mafi muni da zaka walakanta mutum kamar ka yi zina da matarsa duk wadda ka yi zina da ita a duniya ɗayan ukun nan ka yi wani mutum ne zai rayu wata mai anguwa ne wata malami ne wataƙil mai kuɗi ne wataƙil mutumin kirki ne bawan Allah a tarihi kai a ce ka taɓa zina da uwarsa ko kai zina da esa ko kai zina da matarsa ka san waɗansu zinan da matan aure ma suke yi da matan aure suke malam ka ran da matar aure za ta kwaɓe riganta a gabanka ran da matar aure zanin da za ta cire din wani ne ya tsaya mata shi yake ba ta magani shi yake kai ta asibiti in kanta na ciwo ta zo ta gaya mishi matar aure ta kwabe suturarta a gabanka wani zina da matar aure ke a hadisin muslim annabi ya ce wadda ya zina da matar aure idan an je an tsaya a filin alkiyama bayan an mai hisabi an tara ayyukansa na lada da na sharri sai a kira mijin matar a ce mishi wane ya yi zina da matarka ga ladansa ka ɗebi abin da ya maka ka bar abin da ya maka annabi sai juya ya kalli sabansa ya ce kuna tsammani akwai abin da zai rage mishi jama'a mun fahimta to wani zinan da matar aure ce ku tuna cin amanar al'umma da kuke ku tuna irin bata tsatso da kuke yi a tsakanin al'ummarku wannan yarinyar wata ran za a zo a wayi gari ita ma da jikokinta a garin nan malam ran da ta tuna ta taba zina yau tana da 'ya'ya da jikoki wallahi sai ta ji kamar ta kyasta makanta wuta a kutuba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na kwana da al'ummarsa Allahu akbar sai lokacin da ya tsaya a arafa ya yi wa mutane wa'azi da za a tafi aikin hajji ya ce ku biyo ni mu je mu yi aikin hajji ku zo ku ga yaya zan yi aikin hajji Yace ce watakila ba za mu sake haɗuwa da ku ba daga wannan karo bayan an yi aikin hajji annabi na arfa ya tsaya ya ma mutane kutubobi malam daga cikin kutubar da annabi ya rufe wannan aikin hajji da shi ya ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu ya ku mutane annabi ya ce inna dima'akum ku sani jininku wa amwalakum da dukiyarku wa arabakum da mutuncinku haramun alaikum kar ku yadda ku taba haramun ne akan juna ka taba mutuncin wani ka taba dukiyar wani annabi ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum haramun alaikum ku sani jinin dan uwanku musulmi dukiyar dan uwanku musulmi mutuncin dan uwanku musulmi haramun ne akan ku annabi ya ce kar wani ya taba mutuncin wani wani taba mutunci ne mafi muni a duniya kamar a ce maka yarka ta yi zina ibn al-qayyim a cikin adda'u wa ya ce da labari ya zo maka an yi zina da yarka ya ce gwanda labari ya zo maka an farda yarkan an kashe ta alhaji da yau a zo maka da yarka ana cewa ga wani ya yi zina da ita gwanda a zo da ita mota ya buge ta saboda an sa mata wani dotti a mahaifanta dottin da ba a iya wanke shi an sa mata wani dotti a mahaifanta dottin da ba a iya wanke shi ku tuna bayin Allah ku tuna amanar mutane da kuke ci ku tuna amanar mutane da kuke ci ku tuna amanar 'ya'ya da kuke ci waɗannan yara da kuke zina da su za su zo su haifi ‘ya'ya za su yi jikoki ku tuna walakancin da kuka ma ‘ya'yansu da jikokinsu abu na biyu cutar da al'ummar gaba ɗaya al'imam munzir ya fi da hadisi malam albani ya inganta shi annabi ya ce Iza zahara zina zahara zina fi qaumin a ahallu bi anfusihim azab Allah annabi ya ce idan zina ta bayyana idan zina ta yadu a cikin waɗansu mutane idan zahara zina fi qaumin idan zina ta yadu ta bayyana a cikin mutane a ahallu bi anfusihim azab Allah annabi ya ce to wallahi sun sayo azabar Allah da kuɗinsu su idan zina ta yadu wani na zina a waje kaza ana zina a waje kaza ana zina annabi ya ce wallahi mutane sun lale kudinsu sun sayo fushin Allah sun lale kudinsu sun sayo azabar Allah makansu abdullahi dan mas'ud ya ce ma zahara zina fi qaryatin babu dama zina ta bayyana ta yadu a cikin wata alƙarya illa azinallahu bi halakiya face Allah ya yi izinin halakar wannan alkarya ne ma zaharar zina fi karya ya ce babu yadda za a yi zina ta bayyana a wata alkarya zina ta yaɗu a cikin wata alkarya illa azina Allah bi halakiya face Allah ya ba da izini ƙasan alkaryan ya mutu amfani ya daina albarka illa adina Allah bi halakiha albarkan aure ya fita daga cikin gidajen aure illa adina Allah bi halakiha albarkan yara ya fita daga cikin su albarkan kasuwa ya kare duk alƙaryan da zinai bayyana a cikin ta annabi ya ce Allah kan kan ba da izini mahalakar wannan alƙaryar kasuwa ta lalace ta gagara albarka noma ya lalace ya gagara albarka yara su tashi babu albarka aure ya zama babu albarka to wannan daga cikin abin da mazinata ke haifar ma al'umma abu na uku mazinaci ba shi kace ci ba shi ba shi kace ci al'imamu shafi'i ya ce zina ba shi ne masu biya maka ‘ya'yanka mata amin imamu shafi'i yace zina bashi ne in kai ka ci bashi wa zai biya bashin yace ƴaƴanka mata da ka haifa su da su biya maka wannan bashi. imamu shafi'i yace idan kai zina da dirhami dubu to kai in an zo yi da naka a kyauta da a yi wallahi ka duba irin zinace-zinacen da ake yi yanzu idan ka kasa 'yan mata da suke zina kashi goma kashi bakwai wallahi kyauta ake zina da su to shekarun baya da suka shuɗe baka isa ka yi zina da karuwa baka da kuɗi ba to yanzu 'ya'yan galibin waɗannan sun zo suna biyan bashin ne Allahu akbar firasa ta bayin Allah kenan imamu shafi ya ce idan ka ba da dubu goma ka yi zina to kai idan an zo zina da yarka ko naira goma ba za a bata ba domin biyan bashi za ta yi katina katina 'yan matan da kake bin kansu ka yaran da kake bin kansu ka tuna matan da kake bin kansu abu na farko ka duba musifar da zaka jefa zurriyarsu a ciki abu na biyu ka duba masifar da zaka jefa al'umma a ciki abu na uku ka duba masifar da zaka jefa ƴaƴanka mata a ciki domin su da su biya maka wannan bashi su da su biya maka wannan bashi wallahi tallahi sai ka biya wannan bashi imamu shafi ya ce kuma yar kamace ita za ta biya wannan bashi Allah ya samu da ci abu islam yake cewa mazinaci babu wadda ya raina Allah irin mazinaci cikin littafinsa al'aƙidatu wani laukanu ya alamu ya ce matar nan ba ka so ubanta ya ku ba ka so mijinta ya ku ba ka so ɗanta ya gan ku amma wadda ya halicce ka ya halicce ta shi ba ka damu ya gan ku ba ya ce wannan karantar da Allah ne kaskantar da Allah ne in dai mijinta kana ɓuya ya ganka ɗanta kana ɓuya ya ganta mahaifinta kana ɓuya ya ganta ya ce amma wadda ya halicce ta baka damu ya ganka ko ganka saboda haka mu yi kokari mu kiyaye mutuncinmu da addinin hadari ne jefa rayuwa ne a cikin halin kakani kai jefa zurriya ce a cikin halin kakani kai jefa rayuwa ce a cikin halin kakani kai jefa zurriya ce a cikin halin kakani kayi don Allah don Allah mani mata don Allah masu bibiyan 'ya'yan jama'a don Allah ku ji tsoron Allah ku daina don Allah ku ji tsoron Allah ku tuba ma Allah don Allah ku tausaya ma al'ummar ku don Allah ku tausaya ma al'ummar ku don Allah ku kawo ɗauki ma addinin ku wannan tafiyan wargaza al'umma take saukar da fushin Allah da azabar Allah take yi nasiya ta biyu zuwa ga su mata abdullahi dan mas'ud ce idan mace ta san zina in an ba ta duniya da abin da ke cikin duniya ba za ta yi zina ba zinan yamace zinan abu na farko da yake haifar mata warware mu baya artane da manzan Allah alaihi daga inda mace ta yi zina ta warware mu arta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta warware mu mubaya'ar da ta yi wa Allah za ta ji za ta bi ai mubaya'a wa manzan Allah mu mubaya'a wa Allah ne innal ladina yubayi'unaka innama una, Allah Allah ya ce waɗanda suke maka mu mubaya'a wa Allah suke yi wa idan mace ta yi zina mata ku ji idan mace ta yi zina ta raba gari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don ta warware mu mubaya'arta da ke tsakaninta da annabi Muhammadu hadisi ne imamu tsabari ya fitar da isnadi ingantacce na na Aisha ta ce lokacin da aka zo ake mubaya'a wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga dandason mata su ma sun zo mu baya wa manzan Allah annabi har zai karɓi mu baya su Allah sai ce a a kar a karɓa. ga waɗansu sharuɗa a gaya musu idan sun yadda sun karɓa da waɗannan sharuɗa Allah ya karɓi mu baya su in ba su karɓa da waɗannan sharuɗa ba Allah bai karɓi karbi mubaya'arsu ba wacce kuma ta baya mubaya'a da waɗannan sharuɗa ta je ta warware wani sharaɗi daga cikin waɗannan sharuɗa ta warware mubaya'ar da ta yi wa manzon Allah nana Aisha ce sai ga mala'ika Jibril da ayoyin ƙarshen suratul mumtahana Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين الله أكبر وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم الله يتشهد من الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يتشهد إذا جاءك المؤمنات يبايئنك إذا مات مؤمنين suka zo za su maka mubaya'a Allah yake ka karbi mubaya'a su ala Allah yi yushrikna billahi shay'a akan sharaɗin ba za su yi shirka da Allah da komai ba idan ta je gun boka ta warware mu bayan da manzan Allah ya ayyuhan nabiyyu Allah ya ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idza idan mu'minai mata suka zo maka inaka. za su yi maka mubaya'a to ka karɓi mubaya'ar su akan sharaɗin. Allah na billahi shay'an ba za su yi shirka da Allah da komai ba wala yasrikna kuma ba za su yi sata ba Taki agun hindu sai ta ce manzon Allah ni fa mijina Abu Sufyan yana da ƙauran abin hannunsa bayi bani abin da zai wadace ni da ‘ya'yana na girki shin zan iya tsakura a bayan idonsa in ƙara annabi ya ce e eh, huzi ma yakfiki wa baniki saboda ta ji daga cikin sharaɗin mu akwai sata inda aljihunsa ta sa hannu ta cire kudinsa ta warware mu bayarta da manzan Allah ala Allah yi shirik na billahi shay'an akan ba za su yi shirka da Allah da komai ba wala ya na ba za su yi sata ba sai Allah ya ce wala ya zinina kuma ba za su yi zina ba zina warware wannan mu bayar ce zina warware wannan mu bayar ce wacce ta yi zina ta warware mu bayar ta wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ta warware mu da ta yi wa Allah akan za ta ji za ta bi mata ku ji abu na biyu duk wacce ta yi zina ta ɗauki takardar tarihinta ta mutsuka ta yadda shi idan mace ta yi zina ta mutsuke tarihin rayuwarta ta jefar da shi idan mace ta yi zina ta yaga takaddan tarihin rayuwarta nana maryama alaihi salam mamar annabi isa alaihi salatu wassalam wata rana ta taɓa fita daga cikin masallacin da annabi zakariya yake kula da ita ar makaranta mana wasu kurfi kitabi maryama wa kurfi kitabi maryama idin tabazat min ahliha makanan sharfiyya فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا الله يشي واذكر في الكتاب مريم الله يتي كأنبتا والأمرك قصرنا مريم أتشين القرآن إذ انتبغت min ahaliha ai i'tazalat min ahaliha lokacin da ta fita daga cikin jama'arta makanan sharqiya ta kama hanya ta yi can gabar ta fita daga cikin masallaci fatakazat min dunihim hijaba sai ta shiga shamaki tsakaninta da mutane ma'ana har ta shiga wani wajen da ba a iya ganinta tana shiga wannan wajen Allah ce fa arsalna ilaiha ruhana sai muka turo mata ruhinmu ruh shine mala'ika jibril fa arsalna ilaiha ruhana Allah ya ce sai muka aiko mata mala'ika Jibril fatamassala laha basharan sawiya sai ya rikida mata a matashi kyakkyawa sai ya nufo ta da ta ga wannan mutumin inda take ya nufo kalar sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyan ina neman tsarin Allah da kai in kana tsoron Allah don Allah ka koma saboda ita ta san sharrin zina hmm. kawai da ta hango shi yayyo wajenta kala ta ce inni a'udhu birrahmani minka ina neman tsari ina neman kariya a gun Allah ya tsare ni daga kai in kunta taƙiyar in kana tsoron Allah ta ce mishi malam don Allah ka koma don girman Allah ka koma Allah su akbar saboda ta san fentin da zai mata ta san fentin da zai mata baiwar Allah idan kika fahimci wani dan iska ne ko da a cikin anguwanku ne ko makwabcinku ne kika fahimci fasiki ne ko gaisuwa karke bai shiga ki da shi idan kika fahimci a makarantanku wani fasiki ne kika fahimci dan iska ne a anguwanku kika fahimci wani fasiki ne dan iska ne karki yadda ko gaisuwa ya shiga tsakanin ki da dan iska zai shafa miki wani fenti da duniya ba za ta iya goge miki ba ko gaisuwa karki bai haɗa ki da shi yayi hidimarsa ki hidimar ki yan uwa muna ji idan kika fahimci mutum fasiki ne ko ina kwana karki yadda ya hada ki da shi karki yadda ya hada ki da shi zai miki tabo tabon da baya warkewa fatamassala laha basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahmani minka tace ina neman tsarin Allah da kai in kunta taqiyan in kana tsoron Allah don Allah ka koma kada sai ce mata innama ana rasulu rabbiki ni ai dan aike ne daga ubangijinki li ahabalaki gulamin zakiya Allah ya aiko ni ne in baki wani tsarkakekken da kala tace anna yakunu li gulamun qalata anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya kala tace anna yakunu li gulamun ta yaya ɗa zai kasance gare ni walam yamsasni basharun wani namiji bai taɓa kusata na ba walam aku bagiyan kuma ni ba karuwa bace suka tattauna da mala'ika jibril Karshe ya mata busa wadda ya zama sanadiyan samun cikinta na na maryama sai ga ta da ciki tana cikin tafiya sai na ƙuda ya tashi lokacin da naƙuda ya tashi Allah yake fa a ja'a hal makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan Allah yace fa a ja'a hal makhadu wannan naƙuda sai ya tilasta mata zuwa ila jiz'in nakla jikin wani kututturen dabino sai da gindin wata bishiyar dabino sai ta durkusa abu lokacin da ta ji naƙuda ya kan kama ƙala sai ta ce ya laita ne mitu ƙamla haza ta ce ina da mutuwa na yi kafin wannan rana kin ji wadda ta san samun ɗa ta hanyar da bai dace ita na ta wahayi ne Allah yi amma saboda ta san fitin rasa wa kuntu nasiyan mansiya ta ce shi kenan kuma na zan mai shafaffen tarihi a rayuwa فأجاءها المخاض إلى naklati, to wannan naƙudan sai ya jata ya tursasa ta na na maryama sai ta je ta durkusa a gindin wata itaciyar dabino qalat ya laitani sai ta ce kai tona na mitu kwabla haza da a ce mutuwa nayi kafin wannan aihuwan wa kuntu nasiyan mansiya ta ce na zan mantacciya abin mancewa idan mace ta yi ciki kafin wannan aihuwan wa kuntu nafiyan mansiya ta ce na zan mantacciya abin mancewa idan mace ta yi ciki na zina ta aihu ta rufe tarihin ta rufe tarihin 'ya'yanta har abada ita ba za ta so a bada tarihin ta ba ɗanta ba zai so a bada tarihin uwarsa ba uwarta bata isa ko bakar magana aka mata tamiyar a cikin anguwa ba kanwarta bata isa ta mai da magana a cikin anguwa ba yatta bata isa ta mai da magana a gidan anguwa ba ko a gidan biki yan gidansu shiru suke ta ce wa kuntu nasiyan mansiya Allah ya barrantar da ita daga abin da take tsoro ya ɗaukake ta ya ƙara mata daraja to duk wadda ta bi hanyar da bai dace ba ta samu ciki kanat nasiyan mansiya wallahi malam ta shafi tarihinta abu na uku 'yan mata idan mace ta yi zina wannan mani da aka tuttuɗa mata a mahaifarta ibn al-qayyim yace idan da guba aka danne ta aka ɗura mata da ya fi mata alkhairi wannan mani da ya shiga mata cikin mahaifanta ibnul qayyim yace zai yi ta'asiri a cikin zuciyarta zai yi ta'asiri a cikin ruhinta zai yi yawo a cikin jikinta yadda guba ke hawa kan mutum idan guba ta shiga jikinsa yadda maciji idan ya cizo yadda kunama in ta yi harbi yadda duk wani abu mai dafi idan ya yi harbi daga nan kafin ka isa bakin jet guban ya fara hawanka to daga lokacin da maniyin zina ya shiga cikin mahaifa to daga lokacin zai shiga kowane sashi na cikin jikinta to kuma ya gurɓata mata rayuwarta kenan malam wannan mahaifa da ya karɓi maniyin zina wannan maniyin yakan je ya dafa mahaifar ne wannan mahaifar da ya karɓi maniyin zina yadda da wannan maniyin duk ɗan da ya kwanta a mahaifan yakan fito duniya ne shi daban duk ɗan da ya kwanta a mahaifar da aka taɓa sa maniyin zina a ciki shi ɗan yana zuwa duniya ne daban ibn al-qayyim yace yana rasa tausayin zumunci a rayuwa arma duk tausayin duniya alaƙar uwa da ɗa wa da ƙani duk Allah ya sa shi ne a cikin mahaifa shine ta allazi na bihi wal arham yayanka yana tausayinka. kana tausayin kanwarka mamarka tana tausayin ka kawunka na tausayin ka duk wani zumuncin duniya Allah ya sa shi ne a mahaifa to duk matar da ta bari aka zuba mata maniyin zina to duk ɗan da ya shiga wannan mahaifan ya je ya kwanta idan ya fito ba yayansa ba ba kaninsa ba ba babbansa ba ba kawunsa ba uwarsan ma ba zai ji tausayinta ba inda uwar za a kwantar da ita a asibiti wallahi zai iya kwana biyar bai je ya gaishe ta ba sai an kira shi an ce mishi yanzu wane kaza kaza kaza kaza kaza to ya biyo dottin zina kenan ita uwar duk fitinarta a duniya bata isa ta haɗa kan 'ya'yanta ba kani ya biwa wa ya bi kani idan ka gansu kai sai ka ɗauka abokan gaba ne kuma dattin zina da suka biyo kansa ya haifar musu da haka duk tausayin da ake na zumunci mahaifar da ya karɓi dattin zina don Allah jama'a wannan dotti da aka sa miki a mahaifarki wadda ke kunna miki wuta a cikin 'ya'yanki da zuriyarki nawa za a biya ki kuɗin wannan zinan kike kin malam danta ba zai bi ta ba idan mace aka zuba mata maniyin zina a mahaifarta ta haifi ɗa ɗan ba zai bi ta ba ba zai ji tausayin ta ba kai in ka ga yadda yake mata mu'amala ba za ka ɗauka uwarsa ba ce ba isa ta sa shi ya bi wani ɗan uwanta ko ya taimaki ɗan uwanta ba ibnul qayyim ce daga inda maniyin zina ya shiga mahaifar mace to ta kunna wuta a familin ta kenan ta kunna wuta a cikin zurriyarta ta kunna wuta a cikin zurriyarta shi yasa annabi ya hana auren mazinaciya saboda za ta zo maka da wannan dottin mahaifar ta yi ta kyankyasa maka 'ya'ya a kan wancan guban shi yasa malam idan ka gama ce tana yawo a tsakanin mutane da siket ɗinta ƙirjinta a buɗe ka yi nesa da ita kai nesa da ita idan ka fahimci yarinya yar iska yar iska ce ba ta da kamun kai ba ta damu da kamun kanta ba kai nesa da ita duk lokacin da ka auro yarinyar da ta yi zina ‘ya'yanka suka kwanta a wannan mahaifan na rantsi da Allah in karatunka ya taba sama fajirai za ka haifa in karatunka ya taba sama fajirai za ka haifa saboda wannan guba da yake cikin jikinta don Allah nawa za a baki a madadin wannan guba da aka zuba miki babu nawa za a biya wannan zinan nawa za a biya ta ta fanshe wannan dotti da aka sa miki shi yasa annabi ya hana auren mazinaciya duk qur'ani ka kalla idan Allah ya zo magana sai ya ce kamin miya kamin miya ai Allah ta yi al yawma uhilla lakumut tayyibatu أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا إذا آتيتموهن أجورهن كن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان الله يتشي اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم وطعامهم هل لكم سيتشي والموسنات من المؤمنات mun halatta muku ku auri kamammun mata daga cikin muminai daga cikin musulmai a musulmin ma kamin miya Allah ya ce ba 'yar iska ba wal muhsanatu minal mu'minati Allah ya ce da kamin miya daga cikin musulmai daga cikin musulma kamin miya walmusanatu musanatu min alladhina utul kitaba da kamanniya daga cikin ahlul kitabi kaga duka Allah sai da ya sha sharadin kamewa abinda annabi ya guje ma al'ummar sa karka je ka dauko wadda aka taba zuba mata wannan dottin ta zo ta kyankyashe maka ƴaƴanka akan wannan guban da ke cikin mahaifarta amin jama'a mun fahimta illa na biyu da za a miki baiwar Allah wannan maniyin zina da ya shiga cikin mahaifarki wani dotti ne da zai kurfa da mahaifar wadda zai zinafar da mahaifarki wadda duk abin da ya biyo kan mahaifar kana kiyamun laili kana karatun alkur'ani matar ustaziya ta haddata alkur'ani tana kiyamun laili idan kuka zo saduwa saboda tuttuɗan wannan maniyin annabi ya ce a fara da sunan Allah jama'a ka fahimta na fa aure annabi ya ce idan aka samu zuban maniyi a mahaifa kuma an fara da sunan Allah da neman tsarin shedan dan da za a samu a mahaifan Allah zai ba shi kariya daga shedan Allah zai ba shi kariya daga fitinar duniya to zina kuma malam barika idan suka daidaita za a yi zina aka je wajen zina duk alakar da kake da ita da Allah a lokacin Allah bai zina ba za ka yi zina kana da alaka da Allah ba ba za ka yi zina kana da alaka da manzon Allah ba ba za ka yi zina kana da alaka da alkur'anin Allah ba imani da kai da Allah imani da kai da ranar alkiyama littattafai da manzanni da duk abin da Allah ya saukar ba za ka fara zina ba sai an yanke alaƙa tsakaninka da imaninka Alƙur'ani ko ka haddace Alƙur'ani sai kun yi baran-baran da Alƙur'ani kafin ka fara zina babu wani abu da ya shafi imani ko koma da Allah zai barka kai alaƙa da shi a lokacin da za ka yi zina shi yasa annabi ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min duk abin da yake musamman iman wallahi sai ka yanke alaka da shi kafin ka fara ita sai ta yanke alaka da shi alaramma wannan fa an yanke alaka tsakanin shi da alkur'ani an yanke alaka tsakanin shi da manzon Allah yayi alaka ta yanke tsakanin shi da Allah alaka ta yanke tsakanin shi da sunnar manzon Allah ita ma alaka ya yanke ta da Allah alaka ya yanke ta da alkur'ani alaka ya yanke ta da manzon Allah aka tuttuɗa maniyi kai ka faɗi wani irin maniyi ne don Allah malam ku duba abin da al'ummar mu take an kwaɗe rigar imanin ba ta jikinka rigar imanin ba ta jikinta to a daidai wannan lokacin sai aka zuba wannan maniyin lokacin da maniyin ya fita ba ka da alaka da Allah ba ka da alaka da manzan Allah ba ka da alaka da alkur'ani ka da alaka da ka'aba ba ka da alaka da Allah ba ta da alaka da manzon Allah ba ta da alaka da alkur'ani ba ta da alaka da ka'aba a daidai lokacin sai ya zuba miki wannan maniyin a mahaifanki jama'a kuna fahimta saboda haka wannan maniyin ibn al-qayyim yace a kama ki a tuttuda miki guba wallahi ya fi miki sauki akan wannan mani illar farko da wannan maniyin zai miki zai je ne ya dafa miki mahaifanki duk ɗanki da ya kwanta a wannan mahaifan zai zo miki duniya ne a hagunci ɗan ba zai biki ki ba ɗan ba zai ji tausayinki ba ɗan ba zai bi yayansa ba ɗan ba zai bi kawunsa ba ɗan ba zai bi babbansa ba ɗan ba zai bi kowa a zauna lafiya ba wannan wahalar ita za ki ta yi a kan zuriyar ki mutu don Allah nawa za a baki a biya ki wannan asara haba mana to malam don Allah idan kana tunanin yau mai ya ƙumun nasu da rabbil alamin za ka je ka tsaya a gaban Allah idan ita yarinyar bata san wannan karatun ba kai ka sani ka je ka yi zinan ita ka tattata mata wannan ba ne kai baka tunanin ita za ta haifi 'ya'ya ne kai baka tunanin ita ma za ta yi zurriya ne soyayyar kenan ka haɗa ta rigima da 'ya'yanta soyayyar kenan ka kunna mata wuta a cikin familinta to jama'a wannan idan ba ta samu ciki ba kenan idan kuma ta samu ciki dama ai ɗayan biyu ne to wannan in ba ta samu ciki ba ta dafa mahaifanta kuma ta kanta kunna ma kanta wuta iya ranar kwanciyanta ta birkita gidanta ta birkita gidanta wallahi da ayi na da mace wanda a soke ta dauka idan ta dauki ciki sai ta zubar da ciki ta hada laifi biyu ibnul qayyim yace ta shiga ukun da bata san randa da ta fita a cikin sa ba ita ba wadda ya zub da cikin ya shiga uku wanda ya ba da shawara aka zub da cikin ya shiga uku wadda ya hada aka hada kai da shi ya nuna inda za a zub da cikin ya shiga uku ranar alkiyama domin kowane yanzu, Allah sai ya tura mishi wannan jaririn ya je ya tambaye shi abinda Allah ke fara yi wa idal maw'ud shi da aka kashe ai bai komai ba sai aka tambaye shi aka ce wai me kai aka kashe ka sai ya ce Allah ni ma ban san me na musu ba sai Allah ce to ka je ka tambayi wannan mutumin sai a tura shi gun likitan a ce ka je ka tambayi mutumin nan me ka mishi kashe ka sai ya zo ya samu likita sai ya ce likita me na ma ka kashe ni sai a tura shi wajen nas idan nas ce ya ce mata likita me na miki kika kashe ni a tura shi gun uwarsa ya ce mama me na miki kika kashe ni idan ka ba da shawaran a zub da cikin sai yaron ya zo ya tambaye ka ya ce maka malam me nama ka ce a kashe saboda ka ana bin ka bashi na zina ana bin ta bashi na zina ga kuma bashin zubar da ciki to idan kuma bata zub da ciki ba haka ibn al-qayyim ya jero su a cikin adda'u dawa. idan kuma bata zub da ciki ba to nan kuma ɗayan biyu ko dai ta bar yaron ya tashi a titi ko kuma ta rufe cikin ta kai shi gidan wani to idan ta rufe cikin ta auri wani da cikin akai ta kai shi cikin gidan wani baban ahmad daga ran da aka haifi yaro a gidan idan naira goma mutumin ya ɗauka ya ba shi kuɗin breakfast za ta biya shi kuɗinsa a ranar alkiyama idan ya ci abincin gidan wallahi sai ta biya shi abincin ranar alkiyama idan ya yi ɗinki ma yaran, shi a tsammanin shi ɗansa ne idan riga ya ɗinka ma wannan yaron wallahi sai ta biya mutumin nan kuɗin rigansa a ranar alfiyama don ta kawo mishi ɗan da ba ɗansa don Allah malam me za a yi da zina idan yar mijinta ta yi ɗinki ma 'ya'yan ƙanin ita ta haɗa ɗinkin da wannan yaro tana tsammanin ai ɗan ƙaninta ne ta yi ɗinkin ita wannan matan da ta yi ɗinki akan wannan yaro ɗan ƙaninta ne za ta za ki biya ta ɗinkin ta ranar alkiyama wallahi idan shekaransa hamsin duk abin da mutumin nan ya kashe akan yaron wallahi sai ta biya shi kayan sa ranar alkiyama abincin gidan idan kunu aka yi aka zuba ma yaron ya sha wallahi za ta biya mai gidan kunun sa ranar alkiyama shine wallahi ya atina bi buhutanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna shine mace ta tafi ta shigar da wani ɗa cikin wani gida jama'a mun fahimta duk awainiyarsa da aka ɗauka a gidan yana wuyan ki bashi ranar alkiyama mafi muni karshe kuma ya zo ya ci gadon mutum kuma ba ɗansa ba ne idan kuma ba ta rufe cikin ta shiga da shi gidan wani ba ta aife shi a titi a layi tunan ta kawo mafsada mafi muni shi ne yau ga wani yaro yana yawo a cikin anguwa bai da bai da ba bai da bai da bai da duk uwan uba shi bai da shi a duniya duk yan uwan uba dama su ne zuriya su ne zuriya Allah ai cewa yi a cikin suratul furqan wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i وهو الذي خلق من الماء بشرا الله يتي شيني يا حليتي دان ادم daga ruwan mani فجعله نسبا وسهرا بالصالح النسب والسهر النسب بنجر المزار السهر bangaren mata domin duk duniya da ma alaƙar nasabar ka bangaren ƴaƴan ka yar ka mace kuma tana ake samun surkun kaka jama kun gane ɗanka ɗansa ɗansa ƴaƴansa ƴaƴansa har tashin kiyama wannan su ne za su nasabtu zuwa gare ka ƴaƴan ka mata su kuma ta nan za a nemo surkun kaka to shi mazinaci ɗan da aka samu ta zina ba ɗanka bane ya yi zina da yarka kuma ba surkin ka ba kaga tsarin da Allah ya ɗora bayinsa kai zina rushe wannan tsarin wannan tsari da Allah ya saka bayinsa su gudana a kai nasaban wasira. to duk inda kaga ana harkar zina zinan tana yakar wannan tsarin Allah saboda ka abu na biyu za ki dauda da mahaifa zina dafa mahaifa za ki gamu da fitinan zurriyar za ki fada cikin musifa mafi muni a cikin zurriyar za ki cutar da su za ki tafiyar da su amma tafiya mafi munin rayuwa abu na hudu zina yana cire albarkan ya mace kuma duka duk wadda ya aure ta ko bai taba sanin ta yi zina ba ba za ta taba kwarjini a idonsa ba imana eh, wacce ta yi zina ko mijin da ya aure ta bai san ta taba zina ba ba za ta taba jini a idonsa ba ba za ta taɓa kima a wajensa ba ta yi ɓarin wannan mutunci. wadda ya kunna mata wannan wutan shi kuma fas yana san yana waɗansu hada-hadansa shi ya sa idan kika fahimci mutum fasiki ne ba mutumin kirki ba ne ki tsaya ki ci ubansa da kyau ya fita da kanki kawai ki tsaya ki cancare ki kira mishi wuta ya fitar kanki dan iska ko magana kare saki miki idan kika fahimci mutum fasiki ne kar ki saki bashi dama ki yadda wata magana ta saki hada ki da fasiki eh, Kar ki yadda wata alaka ta saki hada ki da fasiki zai tafiyar miki da albarkar rayuwarki zai tafiyar miki da albarkar rayuwarki zaki zo ki sha wahala a wajen zaman gidan miji mijinki ba zai ganki da kima ba saboda mazinaci ya tafiyar miki da albarkan jikinki ga fitinar 'ya'ya ga fitinar miji ga fitinar 'ya'ya ga fitinar miji ku ji tsoron Allah 'yan mata ku ji tsoron Allah 'yan mata ku ji tsoron Allah ku tuna alakar ku da Allah ku tuna zina warware mu baya arku ne da annabinku ku tuna zina shafe tarihinku ne a rayuwa ku tuna zina daudanta mahaifarku ce a rayuwa ku tuna zina kunna fitina ce tsakanin zurriyarku da za ku haifa a rayuwa ku tuna zina share albarkar rayuwarku take baki nasiha na uku nasiha ma iyaye iyaye ku ji tsoron Allah iyaye ku ji tsoron Allah ku riƙe amanar da Allah ya ba ku amana kuma ƴaƴanku amana ne amana ne a hannunku ku ne Allah ya danka wa amanar kula da waɗannan ƴaƴa da Allah ya ba ku ne masu tsare su daga wuta ku ne masu musu jagoranci zuwa aljanna Allah ya ce ya ayyu halladina amanu ku an fusa wa ahalikum Allah ya ce ya ayyu halladina amanu ku waɗanda suka yi imani da Allah ku an fusa kun wa ahalikum Allah ya ce ku tsare kayukanku ku tsare iyalanku daga wata irin wuta ta musiba Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani da Allah Allah ya ce ku tsare kanku ku tsare iyalanku daga wuta yau shi yarinya yar shekara sha biyar ko yar shekara sha shida ko yar shekara sha bakwai ko yar shekara sha takwas za ka bar ta taba zama a duniya ita kaɗanta yaushe tunanin ta ya kai ta ba makanta kariya shi tunanin ta ya kai ta ba makanta kariya yar shekara ishirin idan tana da hankali in ba ta da hankali ka duba uwarta mana da kuke tare da ita idan kana ganin yarka tana da hankali ka kalli uwarta yaya ka kare da hankalin uwarta idan kana ganin tana da hankali ka kalli uwarta yaya yarinya yar shekara sha bakwai yar shekara sha takwas yar shekara ishirin za ka sallama ta taba zama a duniya ta yi waya da safe ta yi waya da rana ta yi waya da yamma yaushe ta mallaki hankalinta da za ta iya ba makanta kariya daga farmakin matsiyata ita fa mace takan ji maganan mutum maganarsa kawai ya burge ta ta ji duk duniya shi take su magana ba magana ba maganansa ne zai mata ta ji duk duniya shi take so kuma ta yi fada da duk wanda bayi son sa yanzu wannan ba ta bukatan jagora a rayuwa Allah a cikin alkur'ani ya ce ya ayyuhal na amanu la takunu Allah war rasula wa takunu amanatukum wa antum ta'lamun الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا كوانا لسكي إيماني الله لا تخونوا الله كركوها إنت الله war rasula kar ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa takunu amanatukum wa antum ta'lamun Allah ce kar ku ci amanonin da na danka a hannunku bayan kun sani Allah ce kar in ba ku amana ku ci amana annabi ya ce hadisi war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kowani mai gida kowane mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa za a mishi tambaya akan iyalan nan ranar alkiyama war rajulu ra'in fi ahli baitihi mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma shi abin tambaya ne game da wannan kiwo Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Lata takunu Allah war rasula kar ku ha'inci Allah kar ku ha'inci manzon Allah wa takunu amanatikum kar ku ha'inci amanoni da danka a hannunku inji Allah wa antum ta'lamun bayan kun sani kai ne ubanta kai ne jagoranta idan tana karatu a kofan wambai in ka ce ka ta ta idan ka ce ka da ita ta kama hanya ta tafi idan ka ce ka ta sai ta haƙura idan tana wannan islamiyan in ka ce ka cire ta sai ta haƙura kai ne jagoranta kai ne jagoran kare mata mutuncinta kar ka sake yarka a kasuwa kar ka sake yarka wa jama'a kar ka sake yarka a kasuwa sake yarka a kasuwa shine ba ta dama ta yi mu'amala da waya lokacin da take so daidai ne da ka ce ta yi yawo inda take so da wa za ta yi magana me amfanin wayan a hannunta yayi za a kula da wannan waya wa za ta yi magana da shi da ka bata waya wa za ta yi magana da shi wa za ta buga ma wayan ma wa za ta yi wayan kai ka tambayi kanka babanta ma wa za ta yi wayan ma kai wa mamanta wa yayanta wa kaninta ma wa za ta yi wa wayan amana Allah ya baka amana Allah ya danka a hannunka dole ka yi kokari ka tsare wannan amanan jama'a yadda za ka saba ma Allah ka tafi wuta haka yarka za ta saba ma Allah a kai ta wuta yadda za ka saba ma Allah ka tafi wuta haka yarka za ta saba ma Allah a kai ka wuta domin aiki biyu Allah ya baka yace ku kare kanku ku kare iyalanku daga wuta yaran nan amana ne amana ne a hannunku yaran nan amana Allah ya baku yarinya yar shekara sha bakwai yaushe ta mallaki hankalinta daga kubutar da kanta daga tarkon fasikai amana jama'a Allah ya ba mu waɗannan yaya a hannunmu Allah zai tambaye mu amana ranar alkiyama idan yarka ta yi zina Allah zai tambaye ka ta yaya aka yi haka wani sakaci wani sake kai har ta fada cikin wannan yanayi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku zuba ido ku kula da amanar da Allah ya baku iyaye Allah zai tambaye ku wannan amana ranar alkiyama idan wani ya taba jikin yarka Allah zai tambaye ka a ranar alkiyama amana Allah ya baka amana Allah ya baka ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku tsare amanar da Allah ya baku iyaye ‘ya'yanku idan suka gurɓata Allah zai tambaye ku war rajulu ra'in fi bai tihi wa kuma mas'ulun an ra'iyati za a tambaye ka akan wannan kiwo ko kiya ce ai kiwo aka baka idan ta ma wani barna ai za a tambaye ka bare yarka da ka aifa ka sallama ta wa duniya ku ji tsoron Allah ku riki amana iyaye da Allah ya baku ku ji tsoron Allah akwai ranar tsayuwa a gaban Allah ƴaƴan da Allah ya baku amana Allah ya baku ƴaƴan da Allah ya baku amana Allah ya baku Allah zai muku tambaya akan ƴaƴanku a ranar alkiyama Allah zai muku tambaya akan ƴaƴanku a ranar alkiyama ku gabatar da maslahar kiyamarsu akan duniyarsu idan yarinya ta kai aure kuma kaga tana so ta yi aure kai mata aure kai mata aure sha'awa ɗabi'a ce da Allah ya halicci mutum da ita idan sha'awa ya tashi ulhu wallahu za ka karanta ya tafi? jama'a mun fahimta? idan ta kai ta yi aure a yi mata aure babu laifi in za ta yi karatun da ta yi karatunta idan mijinta ya amince ta yi sai ta yi in bai amince ba ta yi aurenta gidan aurenta annabi ya ce universitin aljannanta gidan aurenta gidan aljannanta gidan aurenta gidan aljannanta karka mata asara ta rasa kiyama saboda wani buri na rayuwar duniya iyaye amana Allah ya baku ƴaƴan nan amana Allah ya baku ƴaƴan nan ku tsare wannan amana kar ka yi wasa da amanar da Allah ya danka a hannunka Allah ya je ya tsare ka a ranar alkiyama ya azabtar da kai a sanadiyar amana ku kula da ƴaƴanku ku sa ido ma ƴaƴanku ku dinga binciken wayoyin ƴaƴanku ku dinga duba suwa ƴaƴanku suke magana da su a cikin wayoyinsu ka sha ba makanka ruwa domin Allah zai tambaye ka ya maka hukunci a ranar alkiyama shawara zuwa ga 'yan mata ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku kawo ɗauki ma al'ummarku ku kawo ɗauki wa addininku da Allah ya zo zargin zina sai ya fara zargi da mata domin mata su ne kanwa uwar gami a harkar zina ku ji tsoron Allah kuna jefa al'ummarku a cikin fushin Allah kuna jefa al'ummarku a cikin fushin Allah ayyukan da kuke yi miyagu suna tafiyar da albarkar al'ummarku ku ji tsoron Allah a haɗa hannu da ku wajen fita daga kangin da al'umma take ciki taimakon da za ku yi al'umma abu na farko shine ku dinga saka sutura na musulunci ku dinga saka sutura na musulunci don Allah 'yan mata ku ji tsoron Allah ba a ado da saba ma Allah ba a ado da saban Allah ado baya burge namiji bayyanar da tsiraici baya burge namiji amma yakan sa namiji ya ga arhan mace ne ki ji wannan maganar da kyau bayyanar da tsiraici ba burge maza yake yi ba amma sawa yake maza su ga arhanki ki saka sutura da musulunci kar ki bayyanar da tsiraicinki babu alkhairi ga matar da ta ɗauki bayyanar da tsiraicinta ma a doni karka yadda ka auri matar da ba ta ɗauki tsiraicinta mutuncinta ba ne karka aure ta duk matar da ba ta ɗauki tsiraicinta mutuncinta ba karka aure ta tsiraicinki mutuncinki karki tafiya a tsakanin mazaje tsiricin kenan wace ki taimaka ma al'umman nan a haɗa hannu da ke wajen fitar da al'umma cikin halin da al'umma ta fada ba da gudumawa kike yi na rugujewar al'ummar da fadawar al'ummar cikin musifa tafiya da kike yi da irin waɗannan kaya wadda ba su dace da addini ba shine ake ce mishi tabarruci Allah a Qur'ani yace wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula Allah sai kar ku dinga fita a cikin kwalliya da ado da bayyanar da tsiraici Allah yace irin wadda aka yi jahiliya da Allah yace kar ku yi haka wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula Allah sai kar ku dinga fita cikin ado da tsiraici irin yadda aka yi a jahiliya da in ji Allah Allah ce kar ku dawo da wannan salon ki shiga cikin sutura irin suturan musulunci ki shiga cikin sutura suturan musulunci kuma inda za ki gane ki je ki gwada ko na gangan kawarki ta saka hijab ta saka niqab ke ki saka siket din ki saka wannan kayan ku je ko wani shago sai ka ji mai shagon yana ke mai ke so ne in yi zo kan mai rikatsin sai ce malama mai kike so haka ne ko ba ka bane haka ne bai isa ya ganki da hijabinki da niqabinki wallahi ko malamin makarantanku ne ki je ofis ɗinsa ki tsaya zai ce malama me kike so ne to kuma ki koma ki sako wancan suturan zai ce ke mai kike anan ne jama'a haka ne ko ba ka bane haka ne karki yadda yadda watsar da kai ne watsar da mutunci tsiraici watsar da kai ne watsar da mutunci ne ba burge maza yake yi ba amma sa yake ki arha a gunsu kowa sai ya ganki babu nauyi sai ya ganki da saukin tai kowa sai ya ganki da saukin tai ki rike mutuncinki don Allah don Allah ku yi kokari don Allah ku yi kokari musamman ɗalibai na wannan makarantar sau da yawa duk abin da muka karanta kuna kokarin tambeki shine da muka yi karatu wancan sati na matsalolin da muka samu da koke-koke irin na zinace da zinace da sauransu wai waɗansu suke wai waɗansu suke fassara wai kamar ɗalibin makarantar nan ne na ce ba mu taɓa samun haka ba mu taɓa samun haka a makarantar nan ba kusan duk abin da muke karantarwa tsakani da Allah yana daga cikin abin da ke karfafa na akan karatun makarantar nan in dai muka yi darasi tsakani da Allah banda ɗaiɗaikun waɗanda ba su san inda aka dosa ba to layu kasbe akan yi kokari to don Allah ku yi kokari ku tsare mana mutuncin addinin mu don Allah ku yi kokari ku tsare mana mutuncin addinin mu ku tsare mana mutuncin al'umman mu idan an ganku a ganku da sifa ta addini da kima a ganku da sifa ta addini da kima ku yi kokari ku kawo ɗauki don Allah wannan sutura da kuke sawa kuke barin jikinku a buɗe don Allah ku canza shi ku gyara ku saka sutura wadda za ku burge a wajen manzan Allah shi ne burgewa shi ne burgewa don Allah ku yi ƙoƙari ku ba ma kanku ɗauki ku canza ku shiga sutura ta musulunci shi ne maganin fasikai suturar musulunci shine maganin fasikai ya ayyuha أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليه الله يمك على بركة أرام ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله يا أيها النبي ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulli azwajika Allah ce faɗa wa matanka wa banatika faɗa ma ƴaƴanka wa nisa'il mu'minin ka faɗa wa matan mu'minai Allah mai zan gaya musu yace yudnina alaihinna min jalabibihinna su sauke hijabansu ya ja a ƙasa ya ayyuhan nabiyyu Allah yace ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulli azwajika faɗa wa matanka wa banatika da ƴaƴanka mata wani sa'il mu'minin da matan mu'minai Allah mai zan gaya musu yudnina alaihinna min jalabibihinna su sauke jilbabinsu daga kansu har ƙasa Allah in sun yi hakan me zai faru zalika adana an yi urafna fala yi uzaina Allah ce in sun yi hakan za su yi kima ba da a dinga walakanta su ba Allah ce za su yi kima ba da a wulakanta su ba da su wulakantacciya ba Allah ya miki alkawarin da ke kima Allah ya yi alkawarin ba za a cutar da ke ba ba za a wulakantar da ke ku yi kokari yan mata ku shiga sutura na musulunci kar ku yarda da wasu wasin shedan cewa idan kuna saka hijabai kuna saka niƙabai ba za ku samu mazaje ba wallahi ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne yanzu da kuke saka siket din mazajen kuka samu jama'a mun fahimta abu na biyu ku yi ƙoƙari 'yan mata ku yi ƙoƙari 'yan mata ku yi ƙoƙari 'yan mata ku guji ikhtilafi cakuduwa da mazaje ku guji cakuduwa da mazaje kar ku yarda Allah a Qur'ani yace wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab Allah ya ce duk wata hulɗa da za a yi da su za a tambaye su wani abu za a karɓi wani abu Allah ya ce a sa shamaki kar ku yadda duk inda kuke ku dinga cuɗanya da mazaje yana tafiyar da albarkan yamace yana tafiyar da kimar yamace duk matar da ta saba cuɗanya a cikin maza kimar ta ta yamace yana tafiya a ciki idan kuka yi kokari kuka tsaya kan haka duk abin da ya faru a baya Allah na fi shi in kuka yi kokari kuka gyara in kuka yi kokari kuka gyara abin da ya faru a baya Allah ya ce ya wuce idan kuka yi kokari kuka gyara abin da ya faru a baya Allah ya ce shi kan ya wuce ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه أن أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يظلم نفسه الله يسيدو ود يظلم تكنسا ومن يعمل سوءا دو ودي أيكة يأيكة ونممونا أيكي aw yazlim nafsuhu ko ya zalunci kansa ta hanyar taka dokokin Allah summa yastaghfirullah sannan ya nemi gafaran Allah ya nemi afuwar Allah ya tuba ya ga gafurar rahima zai gamu da Allah ya yata komai da komai wa man ya'mal su'an Allah ya ce duk wanda ya aikata wani mummunan aiki aw yazlim nafsuhu ko kuma ya zalunci kansa ta hanyar taka dokokin Allah thumma yastaghfirillaha sannan ya nemi gafaran Allah yajidillaha gafurar rahima zai gamu da Allah Allah ya yafi komai da komai a wani gu Allah ya ce wa inni lagafaru Allahu akbar wa inni ba ana cewa Abdul Gaffar ba idan ya goge laifin aka goge gurbin laifin sai a rubuta lada a gurin wa inni la gaffarun mai yawan gafara ne liman taba wa amana wa amila salihan ga wanda ya tuba yayi imani ya aikata aikin kirki sun mahtada sai ya dauki hanyar shari'a Allah ce komai ya wuce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah zakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله أكبر ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات الله أكبر وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الله الله يجزيك wallazina idza fa'alu fahishatan bayin Allah nagartattu sune waɗanda in suka yi wata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kayukansu ta hanyar watsi da dokokin Allah zakarullah Allah ya sai su tuna Allah zakarullah Allah ya sai su tuna Allah su tuna duk daren dadewa akwai ran da za su yi rayuwa a cikin ƙasa wallazina idza fa'alu fahishatan Allah yace su ne waɗanda idan suka aikata wata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu ta kin bin dokokin Allah zakarullah Allah ta su tuna Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah waye mai gafarta zunubi in ba Allah ba ma'ana sun san ba wadda zai yafe musu in ba Allah ba yanzu wadda yake zina in zai tuba sai an kai majalisar dokokin ja wa man yakfiru dhunuba illa Allah sun san ba mai yafe zunubi in ba Allah ba wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah ce ba su dogewa akan wannan mummunan aikin Allah ce bayan sun ji wa'azi babu kyau in wa ina mun ji wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba su dogewa akan wannan mummunan aikin bayan sun san wannan abun babu kyau Allah ce ulaika to irin waɗannan jaza'uhum sakamakon su magfiratun min rabbihim wata irin gafara ce garuma daga ubangiji wa jannatun ga kuma aljanna aljanna ta jari min tahtiha al-anharu khalidina fiha maremari suna gudana a kasanta da su tabbata a ciki Allah ce wa ni'ima ajrul amilina ma dalla da sakamakon waɗanda suka tuba ma Allah jama'a kar mu yi jinkiri kar mu yi jinkiri kar mu yi jinkiri a cin mana kar mu yi jinkiri a cin mana Allah ya ce ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لهديناهم صراطا مستقيما الله يجزي walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi Allah ce inda mutane suna aiki da abin da ake musu wa'azi da shi jama'a muna ji walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi Allah ce inda mutane suna aiki da abin da ake musu wa'azi da shi lakana khairan lahum wa ashadda tathbitan Allah ce da shi ne mafi alkhairi gare su da shi ne mafi tabbatar da digadigan su akan addini wa idan Allah ce inda suna aiki da abin da ake musu wa'azi da shi la'atainahum min ladunna ajran azima hakika da mun ba wani sakamako mai girma daga gare mu wala hadainahum siratan mustaqima Allah ce wallahi da mun shiryar da kowa da kowa zuwa tafarki madaidaici amma Allah ce da muna aiki da abin da ake mana wa'azi muna roƙon Allah ya sanya mu a cikin bayinsa masu tuba zuwa gare shi waɗanda suke komawa da baya daga mummunan aiki Allah ya karba mana Allah ya rufa mana asiri Allah ya amsa mana Allah ya rufa mana asiri Allah ya shiryar da mu Allah ya tabbatar da digadigan mu akan addini Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai astaghfiruka wa atubu ilayk amin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa wa salatu salamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila bidin baka ya kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato ina cike da farin cikin da har kaman ba zan iya magana ba gaskiya ina jin na jima ina jin darussa daban-daban daban-daban na wa'azuzzuka akan babubuka masu tarin yawan gaske amma ban taba jin wa'azi akan wannan babin da malam ya magana a kansa kamar yadda shi malam ahmad tijjani magana kansa kuma ko babu komai wa'yan da muka taso da su sun zama yi mu'amala da manya-manyan malamai tun lokacin shi malam yana karatu kuma mun fara wa'azi tun lokacin malam din bai fara gemu ba amma ban taba jin wa'azi akan wannan babi wanda ni ban taba zina ba amma na ji kawai gaba ɗaya na girgiza da ita ba kusa ba kamar magana kamar wa'azin da malin yanzu gaskiya akwai abubuwa da ya faɗa masu yawan gaske wanda na hangi misalai da yawan gaske da na so ya dawo akwai cikon na hudu da bai bada bayani a kai ba kuma zan masa tambayan amma kafin nan yan wasu sa wasu su tafsirai na za su ba da irin wannan misalin wata rana kusan shekaru 21 ko da biyu da suka wuce na ji tasha zan tafi makudi akwai wana a makudi a lokacin bai da lafiya zan kai masa ziyara sai muka hada wani dan classmate din wani magaba secondary school da shi 1984 za shi sakwato nake ba shi bayanin zani ga inda zani kuma zan je gaida wana ne da muka hada uba daya mun saba da shi sabawa sosai lokacin muna secondary school sai ya sa sai na ga ya kama kuka na ce yaya kuka kuma da na ce magan zan gaida wana ya ce ka gani nan wallahi ta hanyar maza zo duniya ce wallahi inda ba don fahimtar addini da na samu a secondary school ba da na yanka uwata saboda ta kawo mun cikas a rayuwa sama da ke tsammani ya ce ustaz mahamud ka san tare muka taso a secondary school ko sigari ba na sha amma aka kammala na zo zan tafi secondary school za zuwa wato zan zan tafi bakas nan bakas nan lokacin ana kiranta bakas din amma aka zo aka ce abin da ake nema da ni ba za ba ni ba za a karbe ni ba ba za a ni scholarship ba sai na zo da takardar local government da wacece wacece na je gurin aka je gurin mai anguwa gunda aka haifi uwata sai ya tambaye ni waye uba na anguwan nan su dangin uwata din da ta yi tsiyan aka haife ni suka banna a cikin ruwa babu wanda ya ɗauko ya goya mun baya ya da buge-buge da tone-tonen rami da sauran abubuwa wahala na fita hankali da wannan na biya duk abin zan biya na kudin makaranta ne karatu babu wata gwamnati guda ɗaya ɗauki nauyi na saboda tana jiran sai na kawo takarda daga anguwanmu mai ango kuma ya ce ban da uba sai na kawo ubana tukuna ya ce na kammale karatu karakaf na dawo neman aure aka ce ban da uba na je dangin uwata su bani suka ce ban da uba a dangin uwarsa ya ce wallahi abin da ya hana in yanka ta abu ɗaya ne kawai Allah ya taimake ni na fa na yi karatun addini a gurin ustaz ce wallahi da na yanka ta wallahi to na biyu akwai misalin da na sha bayarwa sake na ta waɗi da wani lokacin lokacin da na yi aure aure na na fari 1992 kasan idan aka yi amarya ai ba a sun da wahala sosai wani lokaci ko da sake wata rana na tashi na fita neman masa da za a abin nan ban samu ba na dawo zan shiga gida sai na ga wata yarinya ya mata ne ina cinikin mata za ta zuba mun sai ga wani tsoho na wanda a lokacin nan by 1992 a lokacin ina hatsa malin shi zai kai shekara kusan 60 a duniya sai ya zo yana wannan yarinyar karamar yarinyar yana mata maganganun banza irin maganganun da ko a tasha akai ya isa haka yarinyar ta yi watsi da shi sai yake cewa ina ce jikar wata ce sai yana ba da labarin wani abun da ya faru 1973 a tsohuwar tasha tsakanin su da kakan wannan yarinyar a can karshe yarinya ta zubar da mata ta tafi tana kuka akan abin da ba ita ta yi ba ba uwarta bace ta yi kakarta ce ta yi amma sai da aka zana mata gori kan ta yi kaza kamar yadda malai faɗa ne babu abin da ke yi wa mutum mummunan tabo kamar zina kaga shan giya in mutum ya tuba aka manta ma ya sha amma zina wallahi tallahi ta kan mutum mummunan tabo mutum da ke tsammani wallahi wani ya doshi kasan musulmi da yaƙi aka yi ta bugawa a can baya ba a yi nasara ba sai aka canza kwamandan yaƙi canzawa da aka yi sai shi ya ajiye sojoji sai ya ɗebo 'yan mata me yana ka zabbarin sojoji gwaraza ka ɗebo wa'annan wanda mari ɗaya za ta gudu ya ce yaƙin da wa'annan za su yi wancan gwaraza ba za su yi ba wallahi ya shigo da su gari kawai suka sa kaya matsatsu kawai sai gashi nan kawai sojoji sun jefar da makamai sojojin da suka lallasa wajen sojoji sai gashi na ainihin nasara kansu da yan matan in dai jama'a suna bukatan kowa ma ya yi nasara kansu to su kama zina wallahi tallahi za su ga wannan to amma duk da ka kar wa'anda suke kan wannan tafarki su ɗebe tsammani gurin Allah ayoyin da malin ya jarin ƙarshe suna ba da bayan cewa shi Allah duk abin da ka masa in ka tuba to za ku daidaita ka shi ne ka ki tuba to nan ake rigima amma in ka tuba za ku daidaita kuma za a tafi zai tafi kan ka'idar zina yamkullahu ma ya sha'u wa yuthbi domin wa indahu ummul kitab zai share komai kuma ya gyara rayuwar ya tace rayuwar kuma komai ya tafi yadda ya kamata abu ne mai sauki gurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka waɗanda suka fada cikin wannan harkar da wannan cutar su yi gaggawan tuba kwarai da gaske Allah na marhabin da su in sun tuba insha Allah kare mu da Allah ya ga dama bai jarabce mu da wannan matsalar ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara kai mu nesa da wannan matsalar da ba na tunanin shirya wa'azi akan wannan matsalar a daidai yanzu to amma in Allah ya da cikin wasu kwanaki dan ya kamata wannan matsalar ya kamata a mata taron dangi ne eh, taron dangi ya kamata a mata saboda ta mamaye ko ina baki daya ko ta ina ka je ka duba sai ga ana harkan zina ka tafi ma'aikata ma'aikata ana harkan zina kasuwa ana harkan zina waye ina harkan zina shugabanni suna harkan zina masu masu mulki suna harkan zina matan aure zina yan mata zina zaurawa zina ustazai ma akwai mazinata ta ko ina ka duba matsalar ta kai matakan da duk baka tsammanin ta saboda ka taron dangi ya kamata a yau wannan harkar ko za samu nasara annabi fa ya kalli mata an yi sallar asubahi ne suka shiga ana tafiya sai ya fito da ya ga mata tsakiyar al'umma ce kai mata ku koma ku tashi daga tsakiyar hanya ku koma gefen hanya umma watsi ta ce daga ranar in mun fito masallaci fiya muke a gefen hanya har tufafin mu na ainihin kama ita ka kama ka kama jikin katanga muna tafiya saboda annabi ya ce kar mu yi tafiya tsakiyar maza inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu Allah ta kawo shi malam da alkhairi kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kara masa karfin gwiwa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa tarya gajiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kan iyayensa Allah ta'ala ya kai rahama cikin kabarin su ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya ba zai ga bacin rai ba duniya da lahira Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya sa wannan aiki da ya dauka na ainihin renan al'umma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya taimake shi Allah ya kawo masa dauki ta ko ina a cikin rayuwarsa Allah ya taimake shi subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad alhamdulillah masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura garin da ba da wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce shirya muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 0 0 60 30 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi